domin ci gaba da karatunmu a cikin tadabburin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala na alkur'ani mai tsarki kuma a cikin littafin babban malaminmu a shekul allama Muhammad bin Salih al-Usaimin alaihi rahmatullahi ta'ala kuma a wannan masallaci jami'u shahidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma Allah ya taimake mu Allah maɗaukacin sarki ya ƙara lullube mu da hasken alkur'ani za mu tashi ko mun fara bayani akan alfa'idatul hadiyatu wasalatu fa'ida ta ɗaya? wacce malam ya ce annaha min asbabi raf'in junahi fil ma'aki taqwa tana ɗaya daga cikin sabubban da suke sa a ɗauke zunubi a game da ababanci wato a halasta su mun yi bayani cewa ayar malaman tafsiri sun mata fassara biyu ko dai nan da Allah ta'ala ya ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu wannan at'amu din ko dai ya zama al'aklu ake nufi ko kuma ya zama ashurbu ne ko ci ko sha idan an dauka a matsayin al'aklu ne wanda shine asalin harshen larabci balarabe lafazin ba'un da ainun da mimun asali balarabe yana amfani da shi ne a abin da aka ci ko ake ci mun kawo ayoyi da suke goyon bayan haka cewa asalin wannan maddar tushen kalma ta ba'amun to tana fa'idantar da ci ne to amma kuma ana amfani da ita ƙwar'ani ma ya amfani da ita a matsayin mai a matsayin sha malaman da suka fassara ta a matsayin ci wanda malam na ciki mun faɗa cewa ha a tafsirinsa abin da ya tafi kenan eh, a tafsirinsa a tafsirin samin ko kuma tafsirin mai usaimin da ana ce masa haka fassarar da ya tafi a kai ita ce wanda ya kawo mana ita a nan cewa ranar gobe alkiyama duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba masu imani masu takawa suka ci to ba zai musu hisabi a kansa ba ba zai tambaye su ya ce sun yi zunubi ba saboda wannan taqwa shine annaha min asbabi raf'il juna fil ma'akil fassara ta biyu ita ce a taam cewa sha ake nufi wanda ya yi amfani da lafazin abba'amu a matsayin sha mun kawo ayoyin kistar balutu wanda ya yi amfani da kalmar na'ima a matsayin sha ba ci ba sha ba ci ba kuma sannan wannan fassarar ta cewa sha ce ita ce ta samu goyon bayan tafsirin sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito hadisai a gaba gaba Anas ya ba da labarin haramta giya daga baya bayan an haramta giya haramtawa ta har abada sai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi ne hukuncin waɗanda suka shata kafin a haramta ta shine sai Allah ya saukar da laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'im aka ce su ba ba su da laifi maka ce te kama da ayar canza alƙibla Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allah li cewa sallar da kuka yi a ɗayar alƙiblar kafin a canza alƙibla to Allah ba zai tozarta ta ba ƙarin bayani akan wannan ayar kamar yadda muka faɗa attaqau ittaƙau ya zo so uku laysa 'alal amanu wa 'amilus salihati junahun ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وسيما لمن تفسيري سكتشي ما ينيت لفظ التقوى اتقوا اتقوا shin lafazin ittaqau din nan ma'anarsa daya ko ko a'a an maimaita shi ne amma ma'anar daban in ka ce an maimaita shi ne sai zama ƙarƙashin ƙa'idarsu da suke cewa ma ta karrara ta ƙarrara idan ana son abu ya tabbata a cikin ƙwaƙwalen mutane sai a nanata musu ko kuma su ce a takirir ya dullu ala taukid maimaita abu yana fa'idantar da ƙarfafarsa wasu kuma malamai suka ce a'a ittaqau din na da ma'ana sun bambanta kai a ma'ana guda uku domin ka'ida ta usulul fiqh da take cewa ko ka'ida ta fiqh take cewa at-ta'sis aula min at-tawkid at-ta'sis aula min at-tawkid ka'ida ce mai muhimmanci wadda take nuna cewa ta'sisul kalam aula min tawkidihi ko su ce at-ta'sis muqaddamun ala at-tawkid duk lokacin da mutum ya yi magana sai aka ga ya sake yin irin ta, to abin da ya kamata a ɗauka a maganarsa yana nufin akwai bambanci tsakanin maganarsa ta farko ɗin nan da kuma ta biyu mun gane ai sali sai mutum ya ce na ci abinci sai ya sake ce na ci abinci to a shari'a za a ɗauka cewa na ci abincin nan ba ƙarfafa maganarsa yake ba yana nufin abu biyu ne akwai bambanci tsakanin abincin farko da ya ce da kuma abinci na biyu na farko magana farko ce ya yi sannan ya sake faɗin wata to ita ce ta asisi to sai suka ce me wannan ita ƙaudin, ita ƙaudin har guda uku take nufi sai suka ce ita ƙau na farko a cikin ma'anonin da suka bada laisa alal ladina amanu wa amilus salihati dunahum فيما إذا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات sai suka ce ittaqau din farko na nufin cewa ittaqau tahrimaha sun nisanci sun nisanci shan giya ittaqau shurbaha ba'da tahrimiha sun tsara kansu sun nisanci shan giya Ba da tahrimiha bayan an haramta ta to kaga idan ka dauki wannan ma'anar su waɗanda suka mutu sun sha to ai mattaqau Harimaha. ko ba haka bane domin su ai ba a haramta ta kafin su ba kaga ayar nan wannan ma'ana ta ba da mu taqwa ta biyu da aka ce thumma taqaw sai suka ce suka ƙara tabbata imaninsu ya ƙaru suka ƙara ingiya sun mattaƙauwa ahsanu sai suka ce ita ɗin nan daidai take da ahsanu ɗin suka zama masu ihsani suka zama ingiya da suke yi a cikin zuciyarsu to ko da ba mai ganinsu ba za su sha giya ba saboda mai sun kai matakin ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam tarahu fa innahu yaraka fassara ta biyu suka ce ittaqau tun kafin a saukar da ita suka fara ƙyamata. to kai wannan za ta iya dauka idza mattaqau in suka yi taqawa suka ji damar giya tun suna da rai amma Allah bai haramta giya ba kafin a haramta giya sai Allah ya karɓi ransu sun mattaƙau sannan kuma suka ƙara ƙinta sun mattaƙau wa ahsanu sannan kuma shi ma sai suka haɗe da waccan ma'anar cewa suka zama masu ihsani fassara ta uku suka ce ittaqau ay ittaqau ash-shirka sun ba shirka suka shiga musulunci sau da haka don sun sha giya kafin a haramta ta kuma suka mutu kafin a haramta ta to laisa alaihim junahu Allah ba zai tuhume su da laifi ba Ita kaudin farko kenan kaga nan ai aslamu kenan suka musulunta sai ita ta biyu sai ta zama ma'anar imani cewa abin ya tabbata a cikin zuciyarsu musulunci ya tabbata a cikin zuciyarsu sannan sun mattaƙau ƙauwa ahsanu sannan suka zama mufsinai amma kuma duk da haka sun sha giya kafin a haramta ta suka mutu amma sun yi musulunci sun yi imani sun yi ihsani to waɗannan fassarorin duk malamai sun yi su sannan ka ɗauki fassara farko da malam ya yi nan cewa ci ake nufi to shi ce nan ka huta ba ka buƙatar waɗannan ittaqaudin ita ittaqaudin sai ka ta shan wahala a game da meye ma'anar su ko mai bambancin su tunda dama ci ake sai ka ɗauki ittaqaudin nan kawai a matsayin maratibu din as-salat ne matakan addini guda uku al-islam al-iman al-ihsan shike so daga duk musulmin da ya kasance ya musulunta ya tsara dokokin Allah na zahiri sannan Allah ya taimake shi ya tsara imani a cikin zuciyarsa sannan Allah ya taimake shi ya zama ne ya kai matakin an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to shi kenan shi duk abin da Allah ya halasta masa na ci idan ya ci to ranar lahira Allah ta'ala ba zai tuhume shi ce me yasa ka ci ba domin ai da ya ci ya bauta wa Allah wanda za a tuhuma sai zama kafiri Allah ya ce me yasa ka ci da na azarta ka amma baka bauta mana ba to kun ga fassarar malam Ibn Usaymin kenan cewa annaha min asbabi raf'i al-junah fi in an ce rafi junah shine al'ibaha. daga cin ala daga cin alfazul ibaha lafuzin da ake amfani da su na halasta muku abu to akwai raf'ul junah لا جناح عليكم فيما أغضتم به من خدمة النساء وليس عليكم جناح فيما ولكن غاشنا to duk waɗannan na alaikum na cin alfazul ibaha lafuzin da ke nuna cewa halal ne in aka ce an halarta maka abu to ya zama naka ka yi yadda kage dama da shi amma a ƙarƙashin dokokin Allah domin lil ibahati hududun wa dawabit ko Allah ya ce ya halatta maka abu to akwai kuma ka'idoji ba a yadda da israfi ba ba a yadda da tabziri ba ba a yadda da bukulu ba waɗannan ababen guda uku manya-manya suna cin ababen da suke allati tu'accirul mubah suna cin ababen da suke lalata halal abu halal ne amma iza udkhila fihi al-israf aw at-tabzir aw al-bukhl to ya zama matsala wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu kaga an soki guda nawa an soki biyu an soki israfi an soki ruwa domin takasiri na nufin ruwa makwadanci matsaulanci ruwa kenan amma so tare albukhlu ala nafsi wa man yali insana shine ake ce mishi taqsir ruwa ga kai da kuma ruwa ga waɗanda suke tare da kai na kusa da kai waɗanda alaika auluhum wanda shari'a ta dora maka kai zaka kula da su to takatiri kenan to kun ga an soke su sannan Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin to kaga duk waɗannan su ne abin ake nufi to wannan shine aya shine Allah ta'ala ya ce laisa alal ladina amanu babu laifi an halasta wa waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka na gari malamai suka ce nan al-islam kenan junahun ba su da laifi fi ma ta'imu a cikin abin da suka sha na giya kafin a haramta ta fi ma ta'imu a cikin duk abin da suka ci na abinci idza mattaqaw matuƙar sun tsara taqwa Allah sun yi musulunci da gaske wa amanu sannan kuma suka sake yi suka kai mataki na biyu suka yi imani wa amilu salihati thumma taqaw suka aikata ayyuka nagari a cikin ayyuka nagarin da imanin su suka zama suna da taqwa taqwa nan sun hade da imani kenan waccan taqwar ta farko ta hade da al-islam thumma taqaw wa ahsanu sannan kuma suka yi taqwa suka zama masu ihsani suka zama sun kai mataki sani mataki biyu ne akwai an ta'budu Allah ka tarahu akwai fa in tarahu fa ya raka ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganinsa, in kai baka ganinsa to ka ji yana ganin ka ne suke ce mushi mashhadu abin nan maqamul muraqaba da maqamul mushahada maqamul muraqaba shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa. sa maqamul mushahada shine fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin shi to ka ji cewa shi yana ganin ka maqamin farko ya fi na biyu to wannan kenan Allah ya tsara mana fahimta alfa'idatu thaniyatu wa 30 annaha min alamati al-iman ita takwa tana ɗaya daga cikin alamomin imani kaga haɗa siki. almuttaqi shine almu'min wanda idan mutum ya haɗa waɗannan guda biyun to su ne za su ba shi dama ya zama waliyin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai ce ne allazina amanu wa kanu yattaqun shi yasa malam ibn taymiya ya bada ka'ida yace man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda yake da imani kuma yayi taqawa ya tsara dokokin Allah a imanin nan nasa to kana lillahi waliyyan to wannan ya zama waliyin Allah waliyin Allah kuma ya ta ƙara samun matakai qala ta'ala Allah ya ce qala taqullaha in kuntum mu'minin Allah ta'ala ya ce annabi Isa alaihi salam ya ce wa hawariyu ittaqullaha ku tsara dokokin Allah ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin in har kuna da imani wannan ayar ta zo ne akan roƙo da hawariyuna suka yi cewa a saukan musu da kabaki daga sama ana nan waɗanda suka yi imani da annabi isa sai allah ya nufin ya jarrabe su kwatsam masu imani ba sa tambayin mu'jiza masu imani ba sa cewa a saukar da mu'jiza in ka bi ƙur'ani karantarwa alƙur'ani in banda wannan kissar ta hawariyawa to za ka samu duk masu cewa a saukan musu da mu'jiza za ka same su ba imanin gaske suka yi ba ko kuma zallar kafirai ne mutanen annabi musu sun yi imani amma ba imanin gaske suka yi ba shi yasa daga cikin abin da suka tambayi annabi suka ce amin Allah jahara zaɓaɓɓun mutane ne fa na rajulan ne annabi musa ya zaɓe su ne kafi rabbi ya zaɓe su ya tafi da su domin su cewa Allah mun tuba ya Allah mun tuba abin nan da mutanenmu suka aikata ya Allah mun zo gaban ka gamu mu tuba aka zaɓi wuri tsuri sina'a inda Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam ya tafi da su can domin su tuba a gaban Allah kawai da aka yi sai suka ƙara tutsu suka ce ka ce ka kama nan sai ba mu ga Allah ba ka ji wannan daga ji marasa jin magana ne ba imanin Allah da annabi suka yi ba kawai suka ce amin Allah jahara sannan sai suka sace fito da bala'in su suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ai lan nusaddiqaka ba za mu gaggata ka ba cewa akwai Allah cewa wajen Allah ka kawo mu hatta na Allah jahara sai mun ga Allah ya fito balo-balo mun gan shi fili kararata kaga ka'ida malamai suka ce duk waɗanda suke neman sai an ba su aya to za ka ko dai ba masu imani ba ne kwata-kwata ko kuma sun yi imani amma imanin bai tabbata ba shi sa ka habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa tambayar shi cewa a nuna musu wata aya ba ka bi qur'ani tun daga farkon sa har ƙarshen sa yas'alunaka ka nasu Za ka ga tambayoyin su na ibada ne ba tambayoyi bane na abasu aya masu cewa a ba su aya wato mu'jiza kamar yadda ilmu ahlul kalam suke cewa ba masu imani ba sai su ce a ba aya to shine na ana zaman lafiya sai suka shiga cikin wannan jarabawa suka samu zane suka ce suka ce suka ce hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين حواريا وزعبكم متانا النبي موسى عيسى عليه السلام su ne kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi har sai da manzon sau ma yi amfani da wannan lafazin na hawariyuna akan sahabbansa yace li kulli nabiyyin hawari wa hawari az-zubair ibn al-awwam ko eh. shi kowane annabi yana da zaɓaɓɓu a cikin mutanensa to ni zaɓaɓɓe a cikin sahabbaina shine az-zubair dan al-awwam to kun wannan kenan Shi ne sai annabi Musa annabi Isa alaihi salam sai ya ce musu ittaqullaha ku dai ku ba Allah ku tsara dokokinsa kar ku tambayi aya ba a taba saukar da wa mutane mutane su roki aya su gaggata ta ba ba a taba yi ba wasu a ce musu ce a ba mu aya ka fawo tun daga annabi annabi salih da suka ce a ba su aya sun yi imani da ita domin ayar idan ta zo sharaɗi ake sa musu Na na'atullahi ce laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum la tamassuha bi su'i aka ce yau ku sha ruwa gobe ita za ta shanya ruwa baki ɗaya. misali a ce ai azumi irin mai rana ɗin nan sai ya faɗo kuma ranar ba ranar shan ruwan su bace amma ya sha ba su suka ja ba to duk in ka bibi waɗanda suka ce a ba su mu'jiza ba ta amfane su ba ƙarshe idan aka yi su ce tsafi aka yi so da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce annabi Isa alaihi salam ya ce wa hawariyun ittaqullaha ku bi dokokin Allah waɗanda aka saukar muku in kuntum mu'minin in kun yi imani da Allah imaninku da Allah zai hana ku ce sai an ba ku mu'jiza mai imani ya za ya ce a bashi mu'jiza mu yanzu alhamdulillah wace mu'jiza muka gani muka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? ba wata mu'jizar da muka gani ta zahiri amma kafirai sa Abu Jahal fa ba abin da ba su gani ba Sa Abu Jahal sun ga lokacin da wata ya faɗo ya sako daga sama ya tsage ya shiga ta nan ɗin manzo Allah sama ya fita a gaban su akai wannan da akai suka ce sihiri ne wa in yaraw ayatan uridu wa yaqulu sihirin mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum sun ga ayar amma ƙarshe sai suka bijire ba abin da ba su gani ba sun ga bishiya na zuwa cewa manzan Allah sama magana sun gani a gaban idansu aka yi sun ji awakai suna magana da manzan Allah ta sarama amma sun imani ba su yi imani ba ga wannan ke da amma ayoyin da Allah ya nuna wa sahabbai suka gani a fili ba su suka roƙa ba yanzu da sahabbai suka ji kukan kututturan dabino da manzan Allah sama yake hawaye hudu ba kafin a yi masa mimbari sahabbai sun ji har sai da manzo Allah sallallahu ya sauka ya je lallace shi sannan aka je shuru sahabbai sun gani amma su suka ce a nuna musu ba su suka ce a nuna musu ba sahabbai su suka ce ruwa ya zubo a hannun manzo Allah sallallahu ba su suke cewa ba Allah ne ke yi domin ya nuna musu su kansu suna da daraja a wajensa amma kafiri sai ce arina Allah eh, a ba shi aya laula ya atina bi ayatin min rabbihi me yasa ba zai zo mana da mu'jiza aya wata alamar da ke nuna cewa Allah yana gazgata shi ba shine hawariyuna annabi Musa annabi Isa ya musu wa'azi yace taqullaha in kuntum mumini ku tsara dokokin Allah ku ji tsoron Allah in har kun yi imani da gaskiya qalu nuridu an na'kula minha suka ce a'a mu fa ba wani abu yasa muka yi tambaya kawai so muke mu ci mu ci daga cikin wannan kabakin da za a saukar mana wani alama an ƙarsa da ƙatana ko? Eh? wata kuma inna da yi ƙulubuna sannan zukatanmu su ƙara natsuwa wani alama an ƙarsa da ƙatana wani kuna alaiha mina shahidi sannan bayan zukatanmu sun natsu sannan mu tabbatar da cewa an ƙarsa da ƙatana cewa gaskiya ka zo mana da ita kaga har yanzu da motsi ke kenan wa na'lama an qad sadaqatana ba sadaqatana ba an qad sadaqatana sadaqahu ay qala lahu sidqa har mu gane cewa gaskiya ka faɗa mana to da me faɗa musu wa nakuna alaiha min ash-shahidin kuma mu ma mu zama mun gani da idan mu cewa Allah na da ikon da zai saukar da abinci daga sama sai annabi isa ya roƙon a ya roƙi Allah rabbana anzil alaina ma'idatan as sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khayru ghaziqin annabi isa ya addu'a yace ya Allah ubangijinmu ka sokar mana da kabaki daga sama ka sokar mana da kabaki daga sama mu ci to malamai cewa take an saukar ko ba a saukar ba za ka ji har yanzu suna yin wannan addu'a اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ثم أمقرة ألو <laughs> تكون لنا عيدا لأولنا نيجي تشي متشي sannan wa akhirina ‘yan bayanmu masu masu zo ta ci su yi biki sinari a ciki wa ayatan kuma ta zaman mana wannan kaɓakin ya zaman mana wata mu'ujiza daga gare ka warzuquna ya Allah ka azurta mu to da wannan addu'ar ta karshe suka yi kawai anta khairu ghazikin ya Allah kai ne kai ne kai ne jagoran masu azurtawa shi ce nan su roki Allah wannan karshe so daga kar ku tambayi mu'jiza ni imani baya tambayan mu'jiza sahabban manzo Allah sama ba su tambaye shi cewa an nuna musu mu'jiza ba babu to wannan shine da ka taqwa tsara dokokin Allah alama ce ita ta imani in mutum yana da imani to zai zama mutaƙi zai tsara dokokin Allah zai rika jin tsoron Allah sannan gwagwadon yadda yake jin tsoron Allah nan gwagwadon yadda imaninsa zai rika daɗuwa yana haɓaka yana ƙaruwa alfa'idatu as-salisatu was-salasun fa'ida ta 33 أن الآخرة خير من duniya, للمتقين lallai lahira ita ce tafi alkhairi ga masu takwa fiye da duniya Irinta ta ya irin kwatankwacin ta ta gabata wannan fa'idar ta gabata a baya qala ta'ala Allah ya yace waladdarul akhiratu khairul lil ladina yattaqu waladdarul akhiratu wallahi gidan lahira khairun shine yafi zama alkhairi lillazina ga waɗanda suke da taqwa suke tsara dokokin Allah suke jin tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ce wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhiratu khayrun lillazina yattaqun wa mal hayatud wannan rayuwar ta duniya ba komai bace ita illa la'ibun face wasa wasan da ake wasan da ake yi mai manufa shine la'ib اللعب kamar misalin ƙwallo la'ibu ce saboda in ka tambayi mai yi wani zai ce shi yana yi ne saboda motsa jiki ko wani kuma ya ce yana yi ne don ya zama mai kuɗi ko ba ka bane hmm? an gayyace shi zai je ya yi intabiyu sai ya kalli wani fili ƙatoto ya ce a mai cinikin shi kafin ya dawo <laughs> ka kaga wannan la'ib kenan al-la'ib ludo na cikin la'ib la'ibun ne wasan dambe la'ib ne yawwa duk la'ib ne shine suke cewa wanda ake yin shi ni irada ce saboda wata manufa manufar mai yin wasan shine zai faɗi manufarsa wannan la'ib kenan a ɗaya daga cikin bambance-bambancen da suka kaka mai da imam abu hilalin al'askari ya ka a cikin littafin su alfuhukun lugawiyya allahu shi kuma shine wasan da ake yin sa bila irada ba manufa lahau shi yasa aka ce masa lahau allahu shi ne ma ya shagalu abinda ke shagaltar da mutum kawai lokaci ya mai yawa kawai sai ya kirkiro wani wasa kawai ya tayi shi da sunan ya kashe lokacinsa lahawun kenan domin daga laha eh, laha allahu shine can Allah madawi suke cewa alhaakumut takasur alhaakumut takasur alha wannan lamu ta'diya ce ta hadu da laha التكاثر الفهر ديوان دوشيا دعايا الهاكم يا شجل تدك وهاكم من تاوى دع الله كن دين ابو تاوى الله دنيا كوي هذا الله الجن ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلبهم الأمل فسوف يعلموا ويلبهم أي ويشغلهم أهلية ستتشف si ta jin daɗi suna kawai suna suna shanta cewa wa yulhihimul amal habbu race burace su shagaltar da su kaga wuce na. so daka in sun ce ibu wasan da ake yin sa ne manufa manufar ne yin wannan wasan shi yake tahdidin manufarsa da kansa yake faɗi hmm? sannan Allahu shi kuma wasan da ake ba manufa to amma wannan bambance bambancin da aka kawo a ka kalli wasu nasosan kuma sun ci karo da wannan bambancin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi halatta wasu nau'ukan wasanni sai ce la illa fi salafi kuma waɗannan wasannin da ake ai masu manufa ne la illa fi salafi ba a wasa ba wasan da ya halasta a musulunci sai abu uku fi huffin fi huffin aw hafirin aw nafsi duka suna da manufa kuma manufa mai kyau ba ba wasan da ya halasta a musulunci sai uku fi huffin ai wasan tsere na raƙuma a jera raƙuma a sa mahaya su hau domin su tsere sannan hafir doki hafir doki aunafin ko kuma mashi kibau kaga wannan yana da manufa mai manufarsa koyan yaƙi koyan kare kai koyan jarumtaka kaga wannan lahau kenan to waɗannan lafuzan dai guda biyu suna cin lafuzan da suka ba malamai wahala wajen tantance su amma ƙur'ani tun da ya ambace su to suna da bambanci wani zubin ya gabatar da lahawu kan la'ib wani zubin ya gabatar da la'ibu kan lahawu haka suka rika zuwa a cikin alƙur'ani to rayuwar duniya la'ibun ce wa lahawu wani zubin malamai in sun tashi fassara sai su ce alla'ibu lil lil kibar wallahu lil aulad shi wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ibun illa la'ibun wa lahun rayuwar duniyar nan ba komai ce face wasan yara me kenan lahu kenan wasan da suke yanzu nan mutum sai ya gida ya ce gidan shugaban kasa ne da yaro ya taɓa zuwa gidan shugaban ƙasa na Najeriya to idan ya dawo zai iya zuwa ya tawasa ya ce gashi nan ya gina gidan shugaban kasa can an jima kuma aka gama ba za a yi ba kawai sai ya rusa gidan ya rusa gidan shugaban kasa ko ina shugaban kasan yake yanzu kuma oho to shine suka ce lahu kenan la'ib kuma na manya shine manya su zo su zauna irin waɗanda za ka gansu kan mutane da la'asar tsakaniya, maimakon su je su rungumi ƙur'ani ko kuma suna shagunan su ko kuma aiki suka gama su dawo su zauna da iyalansu sai su zo sai su je suna lado kwan kwan kwan kwan kwan anya ko kuma su zauna suna karta kattai manya-manyan mutane a jiki sai su zo suna wannan to kaga wannan la'ibun ce da to rayuwar duniyar nan haka take amma da ta suwa ta fi kama da ta yara da ta yara rayuwar duniya ta fi kama da watan yara su yi yanzu nan ya tara kuɗi ya ce duk kuɗaɗe ne Takardu ga sunan takardun minti ya tara su ya tara su ya ce ya fi kowa kuɗi a gari can an jima kuma zai gansu an kyakke ta su an yada, ya yaga kuɗi to wannan shine makamancin abin da za ka fahimci rayuwar duniya in baka fahimce ta haka ba za ka sha wuya Allah shi kyauta to kun ga masu takawa lahira ta fi musu duniya domin sun san duniya kawai an zo a yi wasa ne a yi a gama alfa'idatun rabi'atu wa salasun fa'ida ta talatin da hudu annal muttasifi na biha na juna min ismil kha'imi na fi ayatillah lalle waɗanda suka siffantu da takwa na juna za su tsira min ismil kha'izina daga zunubin masu kutsawa fi ayatin lahi a cikin ayoyin Allah mai taƙawa baya kutsawa ya rika fassara ayoyin Allah yadda ya ga dama mai takawa mai tsoron Allah da tsara dokokinsa baya yin fassara san zuciya da alƙur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai taƙawa baya izgili idan ya ji ayoyin Allah ana jawo masa ko aka jawo masa nassosan shari'a duk wannan yana cikin alkhawf fi ayatin alkhawru fi ayatillah ba su wannan mai taqwa yana bin fassarar magabata a cikin tafsiri baya ɗaukar fassararsa kawai tasa ko da akwai abin da ake ce mishi khawatir a tafsiri a ilimi ma gabaki da akwai khawatir me khawatir jan'i na khatira khatira shine sai ka ji Allah ya jefo maka wata fahimta to in kai muttaki ne ba ka gaggawa ka zartar da wannan fahimtar taka sai ka je ka duba shin magabata suna da irin wannan fahimtar ko kwatankwacinta ko kuma akwai wasu nasosan shari'a da suke goyon bayan wannan fahimtar taka hatsira kenan ke kenan fatattun 'yan bida'a waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai nufi su da shirya ba irin waɗannan hawaɗe ɗin su ne suka rudar da su sai suka zama suna da abin da suke ce musu al'isharatu fi tafsir al'isharatu fi tafsir kawai suka koma suna fassara alƙur'ani da abin da kawai suka ji a zuciyarsu shi ce nan kawai abu ya faɗo musu a zuciya kawai sai su fassara alƙur'ani da shi yadda suka ga dama daga nan ne aka samu albatsaniyun masu cewa ƙur'ani yana da ma'ana biyu yana da ma'ana ta zahiri yana da ma'ana ta ba'iri aka samu a cikin 'yan shi'a aka samu a cikin gulatu sofiya marasa jin magana daga cikin sufaye suka zama dukkanin suna da tafsiru bil ishara ko al ishara fi tafsir sun sai zo na fassara Alƙur'ani. daga nan ne aka samu waɗannan batattun da ake ce musu 'yan haƙiƙa ɗan haƙiƙa sai su ce ƙur'ani yana da fassara biyu akwai fassara ta haƙiƙa akwai kuma fassara ta shari'a akwai fassara ta haƙiƙa ba kowa ke ganewa ba sai wanda yake da irin wannan kamar yadda kiristoci suke cewa kai ba za ka fahimci bible ba sai kana da holy spirit sai ka shiga cikin kiristanci wai sanda za ka gane bible shi yasa duk fassarar da za ka yi ta bible da jin turancinka in kuma wanda aka yi ne asali na hiburu yaren ibraniya to in ka fassara sun ce ake ba ka da holy spirit ba ka da arruhul muqaddasa sau da ka ba za ka iya fahimta ba ba za ka iya fahimta ba to hakika ce yan hakika ce na akwai su a cin yan shi'a in ka ji suna wata fassara wallahi sai ka ji kawai kamar Allah zai kifar da duniyar nan yanzu ni mana مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين ألا يا شاكو تيكونا غدابي تيكونا نن غدابي علي وفاطمة سيدنا علي فاطمة فاطمة سوني بحراني da sauran yin waɗannan ayoyi to duk waɗannan sun yana cin alhaudu fi ayatin da shi yasa daga cin abin da Allah ya zaɓi ahalus sunna wal jama'a ya ba su Shi ne tsayawa akan abin da waɗanda ya yaba ya yadda da su suka tsayo a kansa su ne sahabbai in kuma kai haka za ka huta za ka huta ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير Su waye سواء na sahabbai ake nufi duk wanda bai ba hanyar sahabbai ba sai ya bata wallahi ka faɗa ka rantse da Allah duk wanda ya kauda sahabbai a cikin addinin musulunci ya ɗauki fassarar ta tashi ta ƙashin kansa to sai ya ɓata kuma Allah ce ni wanda yi ma ta walla za a jibinta masa abin da ya mutane ke ta cewa shi ne yanzu celebrity ya rika zuwa da wasu abubuwan da zai kawo wa al'umma rigima al'umma tana zaune lafiya sai ya wani abu yara kuma su ta ɗauka suna sa a cikin status shine yiran zamani amma alkhawdu fi ayatin lahi da niyyar ya batar da mutane shi kenan shi kuma abin da yake bukata shine samu suna a ce shi ake yayi yanzu alkhawdu fi ayatin lahi so da ka ne takawa baya wannan mutumin da ke jin tsoron ya haɗu da Allah ba zai yi wannan duk fassarar da zai yi zai tambayi kansa in ya ji wata fassara ta zo masa a cikin zuciyarsa sai ya auna ta da littafin Allah ta dace ta dace da wata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan magabata sun tafi akan wannan sannan magabata fa ba ayat da basu fassara ba mujahid ibn jabr rahimahullah ya ce su bakwai ya sauka a gaban sayyiduna abdullahi dan abbas qira'atan alayhi wa ardan alayhi ya karanta masa alqur'ani ya ce wa auqaftuhu fi kulli aya ya ce duk ayoyi ayar da nazo sai na tambaye shi in ce me fassararta. kuma sai da ya fassara mu haka malam mujahid ya faɗa mujahid ibn jabal ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma dakkan malaman tafsir wanda suka karɓa daga ibn abbas radiyallahu anhu ne ita ce ka'ida to shi yasa in ka kauce wa fassarar su kai taka ka gina taka da sunan kai kana jin larabci to za ka ga abin da zai faru da kai wannan duk yana cin alhaudu fi ayati la duk yana ciki qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kukkutsawa a cikin ayoyinmu fa'rid anhum to ka kauda kai daga barin su kakka zama na tare da su kakka zama cikin su da wannan ayar da ire-iren ta malaman mu suka haramta sauraron yan bid'a azumi ya zo shi kenan kowa ya je ko ya an sai mishi fili a gidan rediyo da gidajen talabijin nan bini-bini kowa yanzu kawai sai harba sama dan sunan yadda ka san kudaje haka gidajen talabijin suka zama yanzu kana tashawana tashawana tashassuwana tashassuwana komai akwai an ba kowa yanci azumi ya zo kowa an sai mishi fili a gidan rediyo ai ta tsawa kai ta sawa kai kuma sai ka ce kowa sai ka saurara shi ke nan zai su fesa maka guba kuma zai ka dawo da gudu kana cewa malaman suna su wanke maka wannan gubar da suka zuba maka ko ba ka da rigakafi ana gwada guba ta hanyar a yi rigakafi tashin farko sai an yi rigakafi sannan ake gwada guba amma kai ba ka da rigakafi ba ka da ilimi sai ka je kai ta saurare saurare bayan gidajen talabijin bayan gidajen talabijin da gidajen rediyo ga kuma kafafen yada zumunta na ga facebook na ga social abin nan eh, abin nan menene telegram nan ga whatsapp nan aitai ga tiktok nan aitai shi ce nan sai mutum ya je ya dauka a fesa masa guba shi ce nan sai ya dawo kuma yana neman malamai na sunna wai su wanke masa guba nan ba kai masa adalci ba ba kai adalci ba ba su suka ce ka je ba kuma sai da ma suka ce maka kakkaje ka tafi kuma an balla maka hannu sai ka dakace su za su daure ka ka yi musu adalci da kam ba a sauraron yan bid'a duk mutumin da ba kan sunnar manzo Allah ta sani yake ba ba a sauraron karatun shi in ka saurare shi ba ka da karfin zuciya zai je ya sa maka taki ma tasiri a cikin zuciyarka ya lalata maka kwakwalwa ya lalata maka tunani ya bata maka imaninka ka rasa inda kake wani ya taba ce min haka wani dan boko shi ai yana tawaran kowa nace to ku zaka tsinci kanka a ko'ina. Ba a yi dade ba ku zai gashi ya zo yana min wata tambaya nace oh sai ka tafi can inda suka sa maka su warware maka tunda su ka zaɓa ka saurare su sai ka duk mutumin da zai tsawaran mutumin da zai zo ya bata mishi addinin shi dan ne kuma zai da ya ce wani ya gyara mai alhani sai da aka yi ma bayani ga aya na idza ne hudu yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum kakka zauna tare da su hatta yakhudu fi hadisin ghayri hatta sun tuba sun bar wannan batun da suke kai sun koma kila sahihiya mutum ya dena tawarin yan yan ne su sa mushi shubuha yan tatsi ne masu ɗauko ayoyin Allah suna sa su suna toce da sunan yanzu duk sun bayyana sun bullo tunda duniyar yanzu ta rashin gaskiya ce in kana kallon yadda suke birin kasa da yadda suke amfani da dukiya kai ka tabbatar da walakin gora aniya kuma menene baya tsami banza ruwa bai tsami banza akwai wani abu a ƙasa in ta tsini a tarihin ƙasar nan ne ba su shirya wa ƙasar nan na sharri ba na su kifar da ƙasar kuma su ne yanzu suka dawo yanzu su ne gasu nan har na taɓa jin wani tsohon gwamna yana yaban su yana zagin ahalus suna yana yaban tsohon gwamna ne la shirya to kaga akwai su ga 'yan shi'a kowa yanzu baje kolin shi yake yi saboda ba wazi ba wazi sultani ba wazi sultani gwamnati ta ce kowa abin da ya ga dama ba abin da ya shafi addini ba har abin da ma ake zaben su siyi sun ce kowa abin da ya ga dama dan fashi dan fashin daji dan ta'adda ya fito yana tiktok ana tattaunawa da shi yana zagin mutane yana faɗin abin da ya ga dama sai a wannan ƙasar tamu ba madinatul ajaibi wa daulatul ajaib wal garaibi kenan Najeriya duk inda ka je a duniya baka zo Najeriya ba ka ga abubuwan ban mamaki ba wallahi kai mun ji daɗi wallahi duk yawon ka in ka gama yawon ka kai baka zo Najeriya ba baka ga komai ba ka je duk inda zaka je China ka je Chile ka je ina ne duk ka dawo in baka zo na a Najeriya ka ga abin da ake a Najeriya wato kai ba kauyen duniyar nan ai nan ne karshen wayewa da abubuwan ban mamaki da abubuwan da ba inda za a yi su sai ana yanzu hatta waɗannan abubuwan da ake yaɗa wani addini wallahi wasu ƙasashen ba za a je ba za a yi su ba kai ka isa ka yi suna da dokokinsu abinda suka yadda da shi shi ake yi kuma akwai malamai waɗanda suke tantance abubuwa ba mu yanzu shi kenan kowa zai zo ya bude gidan ya kafa majalisinsa ya zazzagi wanda zai zaga ya fesa abin da yake son ya fesa kuma ya kwana lafiya wanda ma bai yi wannan batu shi ba malami ba ne haka mutanenmu suka ɗauka in baka ka baka zagin mutane baka cin mutuncin su shi kenan kai baka da ba malami bane ne Allah shi kyauta to kun ga Allah ya ce ka a zauna tare da su hatta ya hudu fi hadithin ghairi haske idan sun dawo sun shiga cikin wani batun sun dena magana akan abubuwa na ayoyin Allah suna kutsawa suna fassarar da ba daidai ba wa in ma ka shaytanu wata rana Allah zai iya jarraba ka har shedan ya mantar da kai to idan shedan ya mantar da kai har ka je ka saurare su wata rana fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi adh to bayan an maka wa'azi an ce kakka sake saurara su to kakka sake zama tare da mutanen da suke azzalumai irin waɗannan da suke kutsawa a cikin ayoyin Allah azzalumai ne shi yasa har mutum yanzu ba zai iya tantance ma abin da yake na gaskiya ba da ƙarya haka mutanen mu suka koma wa na 'ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay' amma waɗanda suke takawa ba a tsora musu su zaki wa waɗancan hisabi ba hisabu hisabin su ba a kansu yake ba walakin zikira la'allahum yattaqun shine karishin sai dai an dora musu sai musu wa'azi shi yasa ba yadda za a yi kace wa ahlus sunna yi shiru ba zai ce abu kaza bid'a bane ba zai ce abu kaza ya saba wa aqida ingantacciya ba sai ga mutum ya mutu ranar da aka ce ba za a iya faɗin wannan ba tsirka ba neman faɗa ba ne ai wanda ya kawo faɗa shine wanda ya shigo maka da maciji gidanka ana zaune lafiya a cikin gida lafiya lau ana raha ana buɗe baki kawai shi kenan sai wani ɗan gidan ya je ya zo da maciji kawai kuma ya saki macijin ana buɗe baki kaga wannan lokaci ne da ake buƙatar natsuwa ai ko ba ku yadda ba sai kai wani yanzu ya saki maciji ko ya saki kunama duhu a tsakiya inda ake buɗe bakin nan kai kuma kana kallo sai ka ce yi daidai to ne mutumin da ya shigo da bid'a a cikin addinin musulunci in kun fahimci wannan misali ana zaman lafiya addinin musulunci gararre ne Allah ya saukar da addini ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar sahabbai sun karantar da tabi'ai tabi'ai sun karantar da atba'u tabi'ina haka silsilar ta taho sarƙa ce wadda ba ta tsinkewa sai wani yazo zo sai ya ce bari ya tsinke wannan sarka to shine mutumin da ana zaune lafiya a cikin gida ana cikin raha ana jin daɗi ana rayuwa mai daɗi kawai yazo da maciji ya sakai kuma bakin maciji ko mesa kai kuma kana kallo sai ke shiru kuma ka san maciji ne a ah. da ka bid'a macijiya ce a cikin gida gyararre na musulunci wanda ake zaman lafiya a cikinsa daga ba a shiru a kai amma abin da ba a yi da shi ba shine cin mutunci kakka zagi kowa kakka ci mutuncin kowa amma ka faɗi abu kaza ba daidai ba ne kuma ka kawo dalili wannan shine abin da ake bukata ba wanda ka ci mutuncin shi ba wanda ka zagai ka zagi kowa ba ka ci mutuncin kowa ba ko kama sunayen mutane kada ka yi haka kama sunan kowa faɗi laifi kaza cewa ba daidai ba ne kuma ga hujjar ta mai da cewa laifi ne a daina yi a tubar wa Allah fatan da ake shi ne duk in an bari to a je a samu zaman lafiya na har abada a lahira a shiga aljanna Allah ana yi wa juna barka barka barka barka barkan mu da haduwa wallahi wannan shine buri na dunne da awa ta gaskiya da da awa ta gaskiya Allah zai ba shi dama ya ce ya ce na baka ka buɗe zukatan mutane da Allah zai ni dai ina magana kan kaina kuma duk na san duk wani wanda yake kira zuwa ga Allah da gaske wallahi da za a ba mu dama a ce ga wani abu da aka aka aka ba mu cikin karama Allah ya ba mu kyauta ya ce kawai yanzu abin da za mu riƙe shi ne mu riƙa buɗe ƙwaƙwalen mutane muna buɗe zuciya su kai sai mu zuba gaskiya sai mu fara zuba wa kanmu mu shata sosai kwakwalwar mu ta zama ba abin da ke ciki sai gaskiya sannan kuma mu zo mu ta zuzzuba wa jama'a kuma mutum ya roki Allah Allah ya bashi buhuhuwa na ababen zuba wannan amma Allah bai kaddara haka ba abin da ya kaddara ya tsara shine a yi bayani a karantar in ka karantar to kayi naka shi kuma wanda ake karantarwa ya tsaya ya karanta ya karɓi gaskiya ya kalli ne daidai shi ce na duka gabaki dai sai a tsira a shiga aljanna a zauna lafiya Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin alƙur'ani da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mu akan daidai wallahu alam don Allah malam muna bara addu'a daga gare ku Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya yaye mana damuwar mu kullum ana wannan ko Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana da alkhairi duk abin da kuma yake damun mu Allah ya yaye mana kuma dukkan mu ci gaba da wajuna addu'a ba wanda ya san shi ya fi tsarki a wajen Allah yana iya yi wa malami ya addu'a Allah bai ansa ba wani wanda ba malami bai yi addu'a Allah ya ansa gwangwadon tsarkin zuciyarsa a wajen Allah gwangwadon kuma yadda ya kaskantar da kai a lokacin da zai yi wannan addu'a saboda ta mu rika kai yan mu addu'a da marasa lafiya damuwoyi suna da yawa yanzu a cikin al'umma wallahi kowa na da damuwar shi Allah maɗaukacin sarki ya yi mana malam kamar yadda aka yi bayani jiya ga abin da ya shafi tawatsuli, to malam ya hukuncin tawassulin da wasu suke yi da wata ramadan sai su ce wa wane dan fallar wannan wata na ramadan kai mini kaza shin ya halatta faɗin haka ko sai dai azumin da ake yi a in ka ce haka kana nufin ai shi zamani ne cewa ana karɓan ayyuka ana karɓan ayyuka a cikin wata so da ka kana ce masa yi amfani da wannan wata ne maka abu kaza domin Allah ya bashi lada a cikin wata ko ba haka bane ne fassara yana cewa dan falalan wannan watan wato dan halin da wannan watan da ake cika ana ba da lada to yi min abu kaza a cikin sa wannan ba laifi bane dan kai haka kuma ba nau'i bane na tawassuli irin wancan tawassulin da kake tsakaninka da Allah Eh, kana yi wa mutum ne kana cewa wani dan falalan wannan watan da ake ciki kar ka bari ya wuce baka mun wani abu ba ko kar ka bari baka yi wa wani abu kaza ba ba laifi bane da salo ne na magana kawai insha Allah shin akwai fahimtar da ta fi ta Sheikh Albani inganci akan maganar cewa magajin mamaci ne kadai zai amsa zai amsa masa zai iya masa sadaka kenan ko kowane abu na aiki da niyyar kowane hmm? abu na aiki da niyyar ladan ta kai gare shi akwai fahimtar da ta fita a Sheikh Muhammad Nasiru Albani ko mun sha bayaninta magabatanmu da yawa akan ta suke Sheikhul Islam Taymiyyah akan wannan fahimtar yake ne yake nufi da tambayar sa akwai sadaka jariya mala albani rahmatullahi alaihi fahimtar ta har ya rasu musamman a cikin littafinsa a kamun jana'izi wa bida'uha shine wani ba zai yi wa wani sadaka ya ce Allah kai mai ladan sai dai ɗansa hujja sawa an laisa lil insani illa mata. shi dan adam yi da wani abu sai abin da yi da kansa ya tsawarwata wa kansa sai ya kawo hadisi kuma manzo sama ya ce wa innal walada min sa'i abihi ai da aikin baba ne amma malamai magabata irin su shekul Islam taimiyya fahimtar su ba ita ba ce wannan suna ganin umumin ayoyi da hadisai suna tabbatar da cewa ya halasta wani zai iya wani sadaka kace Allah madaukakin sarki ya bashi lada umumin ayoyi da hadisai da suka yi bayani akan sadaka jariya da wakafi to suna ganin cewa babu laifi wani wanda babu dangin iya babu na baba zai iya wani sadaka jariya ya halatta ka gina masallaci ka ce ta ba wa na Allah ya bashi lada ka yi wakafin ne domin sa ya halatta ya halatta ka gina wani gidan marayu ko gidan saukar baki ka ce to kayi ne ka ba wa ne sannan sauran malamanmu na wannan zamanin irin su al'allama ibn al-isaimin irin su bin bas da makamantansu duk fahimtar suke ke shi yasa za ka ga wannan shine abin da ya gudana yake kuma gudana a cikin kasashensu hatta mu nan irin mu da suke zuwa su ayyukan nan za ga wani ya haƙa rijiya sai ga ya sa sunan wani cewa shi yawawa cewa Allah ya kai ladan gare shi so da ka ba laifi bane dan kayi wa wani aikin alkhairi ka ce Allah ya bashi ladan wanda malamai suke saɓani a kansa shine irin su karatun Ƙur'ani. wani ya karatun alkur'ani ya ci ya sadaukar da ladan ga wani eh, shi yana can zaune kawai ba abu da ya dame shi amma sadakoki wannan kam da yawa malamai malamin ne a cikin majmu'ul fatawa yayi magana mai tsawo a kan wannan halaccin wani wa wani sadaka ya ce Allah ya kai ladan gare shi ya halasta ko ba ɗansa ba ne? mun gani to Allah ya fi musu duka waɗannan malamai namu amma wanda ya ce sai ɗan aka yi faɗa da shi wanda ya ɗauki fahimtar mala albani rahmatullah alai aka yi faɗa da shi domin yana da wuce hatu nafa yana da inda ya fuskanta ko matsala ce ta fi kihu yawwa matsala ce ta fi kihu ba matsala ba ce ta aƙida saboda haka wani in ya ce shi haka za to sai ka bashi da fahimtarsa amma kai in kuma ka yarda da fahimtar nan ta biyu to ka tafi a kanta shi babu wani abin rigima a ciki wallahu alam amma mutum ya kokari wa kansa ba ma sai ya bari wani ya mishi ba qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kanku yawwa kai da kanka in kai da kanka kai da yawa ka ka kubuta ma ba sai wani ya zo ana ina za a saka da kai ba eh shikenan an ga kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza shikenan kuma da yawa na fahimci wani abu a cikin 'yan shekarun bayan nan da yawan masu dukiyar mu ba su san wakafi ba Allah wani ya min wata tambayar da ta bani mamaki